kawo yanzu dai a iya cewa shirye-shirye sun kammala a jihar Rivers dangane da ziyara ta yini ɗaya da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kawo a jihar don kaddamar da fara aikin gyaran muhalli a yankin Ogoni da ya gurɓace shekara da shekaru sakamakon ayyukan ɗanyen mai wannan ziyara dai tana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan bindigar sabuwar kungiyar niger delta a banjas ya tsananta kai hare-hare kan kamfanonin mai a yankin na niger delta sannan kuma dakarun tsaro za iya cewa a tsaye suke kama daga 'yan sanda da soji da sss da dai sauransu domin tabbatar da cewar an kammala wannan kaddamarwa lafiya to kan dai wannan ziyara da kuma la'akari da batun tsaro na ji ta ta bakin mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Rivers DSP Ahmad Kidaya Muhammad domin jin irin matakan da suke ɗauka kan tsaro sai ya ce. muna sanar da masanin shugaban kasa gobe Allah ba mu tsorai zai kawo ziyarar aiki na kwana na yini daya a nan jihar Rivers amma tun kafin zuwansa muna tattaunawa da duka madafin da ya kamata ce mun tattauna da su saboda mu ga mun tanar da wanda ya kamata a wannan nasu ziyara takaice da abin da suke sanar da kai cewa a rundunar yan sandan jihar ribas a shirye take tsaf abin da ya shafi harka na tsaro saboda wannan ziyara na shugaban kasa bayan haka kuma ba mu kaɗai muke ba kasan ne babban kuma sojojin Najeriya so muna samun goyon baya ma daga wajen sojoji saboda su tallafa mana a wannan al'amari na tanar da tsaro so da takaice zan gaya maka a bangaren jami'an tsaro mun gama shirye shiryawa tsafan cikin ikon ubangiji kuma zai zo shi tafi ba tare da wani abu ya faru ba. to labai misali tunda kuna wannan aiki na haɗin gwiwa misali da sauran jami'an tsaro gashi kuma yankin naji Delta yan kwanakin nan ana ta samun hare-hare musamman na tsagerin naji dalta kamar akwai wani kalubale da kake ganin kuke fuskanta na tsaro? a for now ko kuma a yanzu dai ba wani kalubale da muke fuskanta amma na gaji kamar kana dangantawa da abubuwan da suke faruwa a jihar a jihohin Niger Delta eh, duk wani labarin da ke faruwa a jihohin Niger Delta babu abun da faru a Niger Rivers so ina ga ba mu fuskantar wani barazana amma don ba mu fuskantar wani barazana bai zama na kan cewa ba mu shirya wata barazana ita so ba so ko da wata barazana ta taso ma mu shirya mata an dai dade ana tafiyar hanwainiya dangane da gyaran muhalli a yankin na Ogoni tun dai wasu tsawon shekaru ofishin kula da muhalli na majalisar ɗinkin duniya ya fiddo da wani rahoton bincike kan gyaran muhalli na daga ayyukan mai a yankin tare kuma da umarnin cewar a gago ta gyaran muhalli wadda ba a kai ga yi ba sai yanzu da shugaban najeriya muhammadu buhari ya ɗauki anniyar ƙaddamar da fara aiki to ko ma'aikatar muhallin najeriya ke ciki kan shirye-shiryen ƙaddamarwa Alhaji Ibrahim Usman Jibirin wamban Nasarawa shine karamin ministan ma'aikatar muhalli wanda kuma tuni ya iso birnin Fatakwal ga abin da yake cewa Alhamdulillah yanzu da nake magana da kai ina ma filin da za a kaddamar da wannan gagarumin aiki ne tare da ma'aikata don mu tabbatar da cewa komai ya tafi daidai. So a mu gefen mu kan mun tabbatar da cewa shirin nan ya kan kama kuma muna fatan Allah ya taimaka mana a yi lafiya a zama lafiya. Misali ban sani ba ma'aikatan muhalli wani irin shiri take misali kuna kokarin ku tabbatar da kun cimma wato guri ne game da batun gurɓata muhalli a kawar da shi ne ko kuma me gwamnati za ta yi dangane da wannan matsala da ta shafi yankin na Niger Delta baki ɗayansa. Burin mu a ma'aikatan muhalli da kuma ma ƙasa baki ɗaya shine gurɓacewan da muhalli ya yi a wannan shiya ta Niger Delta a yi kokari a gyara a share duk dattin da ke tattare da gurɓacewa dinnan. Kuma bayan haka buri na biyu shine bayan an yi wannan aiki wadda abu ne wadda zai ɗauki shekaru kamar ashirin da biyar zuwa talatin yaya za mu yi mu tabbatar da cewa ba a koma gidan cewa. bikin kaddamar wadde zai gudana ranar alhamis biyu ga watan yulin wannan shekara da ake sa ran shugaban muhammadu buhari zai kaddamar a yankin na ogoni wani lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya